لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى بدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin goma ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu ɗani dauda wanda ke lamba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji a e, kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin ramadana na shekara ta 1443 a cikin wannan masallaci mai tarin albarka a jerin gwanan majalisun wannan ramadana na wannan shekara wannan shine majalisi na goma sha biyu inda muka cike ajiya a cikin suratul baqara aya ta ɗari da sittin da bakwai yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ɗari da sittin da takwas inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنتم أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فمثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون الله مدوكتي yana kiran mutanen duniya ga baki ɗaya shi sa ya yi amfani da ya ayyuhan nasu ya ce ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan ba. ya ku mutane ku ci min fil ardi daga cikin abin da muka samar muku da shi a doron ƙasa halalan fayyiba ku ci halal mai daɗi tsarkakke wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi tsarin shaitan a wajen cin arzikin rayuwarku ta duniya wanda Allah ya samar muku da ita a doron ƙasa. innahu lakum aduwwun mubin saboda shi shedan makiyi ne bayyananne a gare ku Allah maɗaukaki a cikin wannan aya ya shelantawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ummatul ijaba da kuma ummatul da'awa Allah ya ce ya ayyuhan nas ana nufin mutane wasu mutane waɗanda suka yi rayuwa a lokacin da Allah ke saukunta wannan alkur'ani su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa da kuma mushirikan makka da madina sa'annan kuma da yahudawa na madina da yahudawan duniya sa'annan kuma da kiristoci ga baki ɗansu Allah ya shiranta saboda su ne na tsanan khifaf din sune ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shelanta musu akan cewa kulu min batil ardi ku ci daga cikin abin da ke doron ƙasa da daman Allah ya ƙara arzikin doron ƙasa a cikin kwanaki biyu duka wani arziki da ke doron ƙasa Allah subhanahu ta'ala ya samar da shi sa'annan kuma ya yarwata shi ya ajiye shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun halal a fili yake haramun shi ma a fili yake wa bainahuma umurun mushtabihat tsakanin halal da haram akwai wa'ansu al'amurra da a ɓoye suke wato shi ne bature ke kira ambiguous things ababen da ba za ka iya tantance su ba saboda haka halal ɗin shine Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mutane da aljanu dukansu su ci halal kamar yadda ni da kai aka haramta mana cin haramun haka shi ma aljani musulmi aka haramta masa cin haramun hadisi ya inganta a cikin muslim daga iyad bin ya ƙara yadda a gare yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lallai Allah madaukaki ya ce kowani dukiya ya sauwake wa bayinsa halaliya a cikinta saboda haka duk abin da yake na halal halal ne sai ce wa inni khalaqtu ibadi hunafa ni Allah na halicci bayina kubutattu daga bautata wa wani Allah zuwa ga bautar Allah kadai فجاءتهم shayafin, sai shaitanu suka zo musu hum an dinihim shaidanu suka kawar da su daga addininsu wajen bautatawa wa Allah. wa harramtu alaihim ma ahlaltu lahum Allah ya ce na haramta musu ko kuma wa harramat alaihim ma halartu lahum bi ma'ana shaidanun suka haramta musu ababen da ni Allah na halatta musu shekaru suka kawar da su daga bin dokar Allah shi sa a nan ya ce halalan ba halal tsarkakakke kaga kenan duk wani halal mai tsarki ne wala tattabi'u khutuwati shaitan sai Allah maɗaukaki ya ce kada ku bi matakan da shi ɗan yake dasa wa ɗan adam ya ɓatar da shi hanyoyi na shi ɗan da yake ɗaura ɗan adam a ciki wajen cin kamuya-muya a rayuwarsa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu na hamin nabata bil haram fannaru aulabi duk fatar ko namar da ta ginu da haram jikinka ai daman siriri ne kai Allah ke yin ka daga ci shine zaka kumbura kenan ko to duk jikin da ya kumbura yayi tsoka ya koshi da haram to babu abin da ya cancanci wannan jikin sai wuta bi ma'ana wannan jikin wuta ce za ta ci ta Allah ka kiyashe mu kaga anan shaitan Allah ce wala tattabi'u khutuwati shaitan anan la nan annahiya ce fi'il mudari'un ne maqrunun bila annahiya kaga asali la tattabi'una khutuwati shaitan sai aka yi hazafin nunun a wurin sai zama فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف النون نون إن أكتشري بمعنى فك كسكرة كبي متاكن دشي أن يكي دسا وطن أدم ورن هلكاشي إنه لكم عدو مبين أو شيء شيئا maƙiyi ne bayyananne gare ku Allah ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa lallai shaytan maƙiyi ne gare ku kuma ƴaƴan annabi adam ku rike shi makiyi duk mutumin da ka rike shi makiyi idan ya zo ya ce maka ba za ka bi shi ba za ka bi shi ba yadda shi shaytan ya ɗauke ku ku makiyansa ne to kuma doka ce Allah ya ba ku ku rike shi abokin kiyayya da gaba innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ce yana kiran rundunansa karam farautansa daga cikin mutane dan su zama daga cikin mutanen wutan sa'ir ya sha alwashi a gaban Allah yace la ughwiyannahum ajma'in yazo da lamul kasmi da nunu tauki a Zafila. wallahi inji shi ɗan. sai ya jirni da mu ɗayan annabi adam ranka takaffin mu sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin banda bayinka a cikinsu waɗanda suke tsarkake addini domin ka bi ma'ana duk abin da za su yi kai suke nufa ba wani kama. su ne kadai da zan iya samun dama in za su ba lalata al'amarinsu in da su ba kenan ikhlasi yana daga cikin abin da ke zama dan ba tsakanin mutum da shi yana kare mutum daga talalar da shi yake yi wa mutane a zuciya tunda إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أن رواية إمام ابن ماجه كنان السنن إنسا يتي lallai a jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru gangan jiki ya gyaru idan tsokar ta lalace jikin ranka ka ya lalace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da harfu tanbihin wa tawkidin na jawo hankali ku saurara kenan ana jawo hankalinka dan a karfafa maka wannan maganan in an ce ka saurara ai abu ne mai muhimmanci sai ce ala wahiyar qalb wannan tsokar ita ce zuciya zuciyar ɗan adam ita ce matattara na alkhairi ko sharri na jikin ɗan adam idan ta yi kyawu to jikinsa ya yi kyau idan ko ta lalace duk kyawun jikinsa rubabbe ne shi saboda inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya dubi zuwa ga kyan jikinka gari ne kai Dogon? baki ne kai chocolate color ne kai wankan tarwada ne kai Allah ba ruwan shi da wannan sannan baya kallon ka girman jikinka ko kuma kankan jikinka Allah baya kallo abin da yake dubi ila qulubikum zukatanku wa a'malikum da ayyukanku kaga idan zuciya ta yi kyawu shine za ta bai wa gabai umarni da za su yi ayyuka masu kyau idan ko zuciya ta lalace ita ce za ta bai wa gabai umarni su yi munanan ayyuka sai mutum ya halaka to shi sa Allah maɗaukaki ya ce shi shekan yana kiran ku wato rundunansa abokan da zai yi amfani da su wajen yaƙi don su zama an wuta Allah ka kiyashe mu shi sa Allah madaukaki yace afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu yanzu za ku riki shedan da zuriyarsa aljanu da danginsa auliya al'amuran ku koma bayan Allah wa hum lakum adu alhali kuwa shi shedan da danginsa aljanu makiya ne gare ka makiya ne gare ku ku annabi adam inda Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi shedan da danginsa aljanu suna ganin ku ta inda ba kwa ganin su inna ja'alna ash-shayatin awliya lil ladina la yu'minun mun sanya shedanu majibanta al'amura ga waɗanda ba su yi imani da Allah ba bi ma'ana wa'anda suke kafarai, da wa'anda suke mushrikai da kuma wa'anda suke makafa bokaye su ne suke ɗaukan aljanu ko shekanu abokan harkarsu to shi ne Allah maɗaukaki ya ce bi'isa ne na badala tur da canjin da mutumin da yake ya yi wa kansa an ce mutumin da aka ce ka ɗauke shi maki sai ka ɗauke shi ne majibanci kaga ai yi canji kenan ko ala da da irin wannan aiki da mutane suka yi imamu katada as da imamu suddi suke cewa faɗin Allah da ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan suka ce kullu ma'siyatin lillahi fa huwa min khutuwati shaytan duk wani saban da aka yi wa Allah to yana daga cikin salo da shaytan yake daura wa dan adam ya fada ciki haka Imam Ibn Abi Hatim ya nakalto sa a cikin tafsirin wannan aya a tafsirin sa mujalladin farko shafi na 221 haka kuma an nakalto daga Abdu bin Humayd daga Abdullahi dan Abbas ya zo fassara wannan ayar ya ce ma kana min yaminin aw nazrin fi ghadabin duk abin da ya zama na rantsuwa ne ko kuma alwashi cikin fushi wa huwa min khutuwati shaitan to wannan rantsuwar da aka yi akan fushi ko alwashin da aka yi akan fushi yana daga cikin tsari dan ba da shi dan yake yi wa dan adam ya halaka shi fushi ta ake so mutum yayi ne sassa-sassa saboda shi fushi kamar yadda malamai ke fassara shi al-ghadabu suka ce ghalayanu damil qalb li talab al-intiqam idan an ce fushi shine tafarfasa na jinin da ke cikin zuciyar ɗan adam yana tafasa don yana so ya ɗauki fansa akan abin da aka masa suka ce wannan shine abin da ake nufi da fushi to kaga fushi lokacin da kai fushi kuwa shedan na nan kusa zai shiga jikinka ya juya ka shi sa idan kai fushi in ka faɗi wa'ansu kalamai in bayan ka sauka aka ce na ka faɗi kalamai ce a da fushi yana an giza mutum ne ababen da ba su dace ba to shi sa abdullahi dan abbas a wannan yace shi ba yana daga cikin khutuwati shaytan matakan da shedan yake bi wajen atar da mutum Allah ya kiyashe mu innama ya'murukum bisu'i wal-fahsha shi shedan yana umurtan ku da munanan ayyuka wanda fahsha da kuma aikin alfasha shine zina ko maɗugo ko luwaɗi ko kuma wa'ansu ayyuka da suke munana da ke da alaƙa da wannan saboda shi shaidan Allah ya ce wa id qala lil insani kfur shaidan zai zo cikin zuciyarka sai ce ka kafircewa Allah ko ka yi sabon Allah kaga ya dasa wa mutum wasu wasi falamma kafara a yayin da mutum ya kafircewa Allah ya bin dokar Allah qala inni bari minka sai shedan ya shelanta yace kai wane ba ni ba kai inni kafin Laha rabbul alamin ina fake wannan maganar shi shedan yana jin tsoron Allah ubangijin talibai amma kai a lokacin da zaka ke wannan ana cewa ne aikin shedan shi kuma ya gudu ya ce ba zai kalli wannan saban da za ta yi ba saboda shi yana jin tsoron Allah ba zai iya tsayawa ya ganka kana sabon Allah ba sai gudu kai kuma a lokacin ana ne ai aikin shi ne shi sa a ranar tashin kiyama yake shelantawa a wutan jahannama yake wannan gudubar lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alƙawali alƙawali na gaskiya cewa idan kuka saba masa zai azabtar da ku ni ma ne muku alkawari na ƙarya sai na saba muku shine wannan wasu wasin da yake sawa mutum a zuciya a lokacin da za ka yi sai ya gudu ya ce shi ba zai iya kallon wannan saban da za ka yi ba sai kuma a lokacin da za a ba magana suka ce ai aikin shedan ne shi kuma shedan da ya sa maka wannan abin a zuciya ya gudu ya ce yana tsoron Allah ba zai iya kallon ka kana saba Allah ba to shine Allah maɗaukaki ya ce innama ya amurkun bisu'i shi shi ɗan yana umartan ne da mummuna saboda zuciya ya rabu kashi biyu wajen malaman tauhidi wasu suka ce rai ya rabu kashi uku akwai nafsun mutuma'inna nafsun ammaratun su, sannan akwai nafsun lawama wanda suka ce a malaman aƙida rai ya rabu kashi uku suka ce nafsun mutuma'inna rai na tsatsiya ita ce ko da yaushe za ta dinga ka yin ayyuka na alkhairi na tsatsa ce ba ta ta maka tunani ce na alkhairi wannan ran muni ne ke sai na biyu wasu ammaratun bisu rai wacce take umurtar mutum da yin mummunan aiki ko da yaushe to ita ce wanda Allah ke magana a nan innama murkun bisu'i shekan yana shiga wannan ran ya yi umarni da mummuna a gare ku kamar yadda wani mawaki yake cewa a dangane da rai inni bulitu bi arba'in yarminani bin nafli min ƙausin laha tautiru iblisu wa duniya wa nafsi wal hawa ya rabbi anta ala al-khalasi qadir yace inni bulitu bi arba'in ni. an zarabce ni ana gwada ni Allah kenan da ababai guda hudu da suke jifa na bin nabli min laha tawfiru akwari mai bata wanda a jikinsa akwai kugiya lan in ta fasa jiki kaga za ta ibo nama kenan waɗannan ababen guda hudu shi shine shaidan na farko ke wa nafsi da rai wal hawa da san rai ran mutum da kuma sarran mutum kaga abu ne guda biyu ranka da kuma sarranka sarrai yana iya zama alkhairi yana iya zama ne sharri sai ce ya rabbi anta ala al qadir ya Allah kai ne kai ka iya kubutar da ni daga bala'in wannan ababen kaga shaidan. shine Allah ya ce innama ya'murukum bisu shi yana umurtan kula mummuna. mummuna shi ne nafsun azharatun bisu kenan shi dan kenan ya zo ya yi katu a zuciyar wannan mutum sai ya ce na uku suka ce nafsun lawama rai mai zargin kanka ma'ana su kaga sun kasa ta guda uku amma malaman da suka kasa ta guda biyu suka ce nafsul mutmainna da kuma nafsun ammaratun bisu suka ce su ne guda biyu sai aka tambaye su to wannan lawama din sai suka ce hiya sifatun lil mutmainna wa sifatun li ammaratun bisu suka ce siffa ce na'at ce ga ina mutumin da yake mumini suka ce idan ya saba wa dokar Allah sai ransa sai ta lumuhu nafsu sai ta fara mai zargin kansa yayi saban Allah sai dawo yana me yasa yi abin nan sai ya damu ya dinga nadama suka ce to wannan sifa ce shi yasa ba su kasa ta zuwa uku ba kuma maganar su ita ce tafi karfi amince wannan mumini idan ya yi abu na sabon Allah shi da kansa sai dawo yana zargin kansa shine wanda rantsuwar da Allah ce la uqsimu bin nafsin lawama. Lahuna huna zaida bi ma'ana tawkidan yani uqsimu bi nafsin lawwama Allah yana karfafa cewa tabbas yana rantsewa da ran da ke zargin kanta suka ce wannan mumini kenan shine idan yayi saban Allah zai dawo yana zargin kansa ne yasa yi wannan abin ya tara zama suka ce to suka ce shi kuma amaratun bisu rai ne umarta ma'abuci wannan ran da mummuna shi idan yayi abun kirki sai ranta sa mai zargin kansa sai dawo yayi abu mai kyau amma sai ba yana da ya sani ma da biyu, wallahi Allah kiyaye Kai aiki ne fa na alkhairi amma sai ya dawo yana nadaman me yasa yayi wannan alkhairin suka ce saboda siffa ce da rai amma ratun bisu saboda shi ko da yake ransa yana umurtarsa ne da yin mummuna saboda haka dan ya riga yayi katutu a zuciyarsa to a duk lokacin da ya wani aiki na alkhairi sai ka ga ya zo yana gaya mutane ya kyautatawa ne amma fa shi daga baya ma ya dawo yana dama, da ya sani bai mai kaza ga aikin lada ne in ba mutum mutum banza ba wa zai yi aikin alkhairi ya dawo yana cewa ne ba bai yi shi ba ina fata an gane sai dai idan ya yi wa the wrong person ko cewa wani ɗin nan mashayin giya ne kuma in dai naira ɗaya zai shiga hannunsa to giya zai sha to sai ya ba shi sai aka ce mai sai ya yi kashi da ya sani saboda ne da ya sanin da yake yi nashi na imani ne wanda zai samu lada amma sabanin mutumin da yake zuce shi shi ko da yaushe tana umurtansa da yin mummunan aiki idan ya yi kyakkyawa a ranar sai ya dawo yana da ya sani da biyu ba to wannan shine nafsul lawama a gare ta kaga siffa ce gare ta wanda shine Allah ce innama ya'murukum bisu shi shi yana umurtan ku mummuna ne wal fahsha da aikata aikin alfasha yawo tsirara da yawo cikin matsatsun kaya duka shi ma yana daga cikin ne yana daga cikin alfasha yan mata da suke yawo ko da duk mutum da ta sa gani ta fita to ita ma tana yawo ne da wani yanki na jikinta da musulunci bai taɓa yadda da mace ta sa jalaba ba abinda Allah ya yarda da shi shine hijabi to kuma akwai dayuzanci da ɗa namiji ga matarka ta sa gyale ta cancara ado wai kuma har ka ji wai kana cewa wai kin yi kyau kuma za ka fita waje lallai ka su kasa baloto saboda a wannan fitan da za ta yi wani zai ganta ya ce kai matan wani ta haɗe har ka ji ma wani saboda soko ne kai aboki zai ce kai baba Kai iri a nan kai kuma wai kana jin daɗi wai matarka wani ma ya yabi matarka manzo Allah ce duk wanda baya kishin matarka da yu la yadkhulul janna manzo Allah ce ba zai shiga aljanna ba ba abun burgewa bane in har na na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta za ta ji kunyan matacce ta kisa ta ƙi barin jikinta a fili a ɗakinta kamin ba da aula ai su ne abin koyin mata ne, ko take cewa kamar yadda ya zo hadisi ne ingantacce kan ce ce lamma mata abi lamma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuntu akhla'u eh, thiyabi lokacin da manzo Allah ya rasu an kunne shi a ɗakin ta ce ina cire tufafi na fa aqulu hadha zawji ai mijina ne a ɗaki na yace walamma mata Abu Bakrin lokacin babana sayyidina Abu Bakar ya rasu كنت أخلع ثيابي وأقول إنما هو زوجي وأجي tace ina cewa ai babana ne a cikin ɗakin nan dawa da mijina lamma sta'zana umar lokacin da sayyidina Umar ya nemi izini a binne shi a ɗakinsa ya ce ma khala'tu thiyabi ya ce tun daga ranar da aka kawo gawan sayyidina Umar a ɗakina ban ƙara cire tufafina ba cikin hijabi nake fa aqulu hadha gharibun indana wannan baƙo ne a ɗakina tana jin kunyan matacce gawa da ke ɗakinta to amma ga 'ya'yanmu za su fita amma ko a jikinmu mu su su fita da gari muna kallon su har ma wani ma uban ka je cewa kai yaran ya wai har ya mai da shi kaman wasa a zan ci kuɗi wacce tana da cewa haka wai uba ke gaya wa ‘ya haka kaga lalacewa ya kai lalacewa kuma wannan ba komai bane a wajen mutanenmu sai ta san kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan macen da ke sa jalike fita ba za ta shiga aljanna ba kuma ba za ma ta ji ƙanshin aljanna ba tazaranta da aljanna kusan tafiye shekara ɗari biyar shi hadisin imam al-bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sinfani min ahrin nar mutane biyu masu siffa iri kaza ɗan wuta ne lam arahuma ni ba riga na gan su ba yanzu lokacin da yake magana shi manzo Allah ce ban gan su ba amma za su fito a me a gaba za su fito ne nan gaba amma ni yanzu da nake gaya muku ni ban gan su ba qawmun ma'ahum siyatun al-azmimatil baqar aw al-bukh yadribuna biha an wasu ne mutane suna da bulala a hannunsu na raƙumi ko jinjin sa suna dukan mutane da shi su ne masu masquerade ko dogarai masu dukan mutane a kan wato sarafai na biyu sai ya ce nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun mata ne masu sanye da tufafi amma kuma tsirara yake ma'ilatun karkatattu mumilatun masu karkatarwa hunna ka matin buktin ma'ila kawukansu suna cancara shi kamar tozon raƙumi karkatacce idan mace ta cancara ado kamar yadda iyaye mata suke a motar ko kaga ta sa gwargwaro sannan an baje shi gashin wato a nuna ita fa yau tana farin ciki saboda 'ya'yanta za su yi aure ko ɗanta na aure ko ƴarta na aure daga an karkata gashin an fito da shi gefe ya sha kwailin ya sha menene an shafa mai duk wani abu na abin nan sai ce la ya janna ba za su taɓa shiga aljanna ba wala ya jidna rihaha kuma ba za su ji kamshin aljanna ba wa inna rihaha la tujad min masirati kaza wa kaza kamshin aljanna gare su tafiyar shekara kaza da kaza a wata ruwaya ta imamu hakim a cikin mustadrak nata, sai ce irin wa'annan matan hunna mal'unat mata da suke fita irin wannan ba hijabi ta tare da su tsinannu ne al'anuhunna ku tsine musu albarka ku san abin da zai sa manzo Allah ce a tsine mu ka kaba karaman laifi bane to amma a yau ya zama abin ajo muna kallon ƴaƴanmu kama hana su muna ganin ba daidai. haka kuma muna ganin matanmu muna ganin a ba wani abu bane saboda shi hijabi shine suturan ya mace duk inda za ka ta yi aure ko ba ce aure ba budurwa ce ko ba zawara ce ko matan aure ce dole shine hijabinta dan Allah ya fiti ya shine ne yuwari sau'atikum ko yana rufe al'auranku warisha kuma yana rufe adan kurishatun anan bi ma'ana zina shi sa imamu ibnu kafir a karkashin wannan ayar a cikin suratul araf haka imamu kurtubi a cikin aljami'u li ahkamil qur'an nasa da yazo kan ayan nan na cikin suratul araf ya kawo baitin cewa aya abda kam yaraka allah asiya harisan ala dunya wal maut nasiya anasita liqa allah wal lahda was sara wa yawman abusan tashibu fihi an nawasiya inda zaka je littafin ba zaka tada wannan ba saboda shi ya kawo muhallin shahid ne muhallin shahid shine lawal mar'u lam yalbas thiyaban min at-taqa takallaba uryanan walau kana kaciya. dai inda imamu ibn kathir ya kawo ce in mutum bai sa tufafi na tsoron Allah ba zai dinga yawo tumbur ko da yana sanye da tufafi zaka ga yanda yaran mu ke fita kenan a social media ka gama ce ka matse kirjinta sannan wai tana sawa wai sai ta sa ne son manzan Allah ya comment saboda iskanci ko sai ce ma wai duk ne son manzan Allah ya comment wato in ba ta kaunar manzan Allah ba za ka yi comment ba sai kuma da yake sabaloto ne an ce san manzan Allah ya kai yi comment ya kake ba man ya burge ka ne an ka san ba yanda za a yi tallata iskanci da san manzan Allah ko ba gaskiya ba to kaga wanda yana daga cikin kuskure da yawa da matasa suke yi sai ce kai baba ta fice kaza saboda haka an ɓoye ne da guzuma ana harbin karsana karna ake sannan kuma inda wani zai magana sai a ce kai kuma kina ka je zafi ka cika zafi a addini ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da irin matan da suke irin wannan ɗabi'a ba su shiga aljanna ba sai dai in ta tuba daga yanzu shine fa za ta faru shiga aljanna to kaga dole mu sa ido a cikin 'ya'yanmu, da matanmu da mu akan gudanar da wannan tarbiyya shi ne da Allah ya ce shi ɗan yana umurtar mu da aikata aikin alfasha wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun kuma suna sa ku ku faɗi abin da ba ku sani ba akan Allah ka zo kai wa Allah ƙarya kuma laifi ne babba a wurin Allah ka zo ka ƙago ƙarya ka jinyina wa Allah shi sa dole ka yi taka tsantsan addini ba abun wasa ba ne za ka iya wasa da komai amma ban da addini tun da wa ma falakna sama al abba wa ma bainahuma qatila kuma halicci sammai da kaskai da abin da ke tsakanin sama da ƙasa a ɓace ba bi ma'ana a banza ba a fahasib kama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un Allah ce shin kun tunanin ko kuna zaton mun halice ku kara zube a banza ku ba masu dawowa bane zuwa gare mu ashe kenan yana bukatan taka tsantsan a rayuwar mu to Allah ga wannan doka da ya bamu kan cewa shi ɗan, kada mu bi wato tafarkin saboda yana umartan mutane da aikata aikin alfasha da mutane suke yi larabawa kafin zuwan musulunci akwai ƙabilar da suka ajiye cewa ita ce kaɗai in za ku yi tsawafi suke ajiye tufafinsu su ake sawa idan zo tufafin da ake sawa ya ƙare sai dai ka yi tumbur namiji da rana ka yi tsawafi mata kuma da daddare su yi tumbur su ɗauki auduga su toshe al'auransu suna tawafi kuma in suna tawafin sai su dinga waka suna cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu kama hada minhu fala uhillu hadithan Abdullahi dan Abbas ruwayi Imam Muslim wai yau jikinsu zai bayyana ko wani sashe na jikinsu zai bayyana amma abin da ya bayyana a jikinsu bazan da suke kewaye ba su halatta musu su kalle su ba haji sanci wai ba sun halatta musu su kalle su ba ne to shi ne sai Allah kira wannan yawo tsiraran alfasha sai Allah ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha idan suna yawo tumbur mata da mata sai su ce ai qalu wajadna 'alayha aba'ana sun tada kakanninsu suna wannan aikin da ma sun tsaya a kan hakar to da dan sauki sai suka ce wallahu amara na biha wai Allah ne ya ce su yi wannan zabe ɗakin ka'aba tsirara mazansu da mata sai Allah ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya taɓa umarci bayansa su aikata aikin alfasha atakununa ala Allah ma la yanzu za ku dinga fadi dangane da Allah abin da sani ba yanzu a yi ya ku dingina wa Allah ku ce Allah ne ke a dinga yawo tsirara saboda haka shine Allah ya ce إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا in aka ce musu إن أتتيمسوا اتبعوا ما أنزل الله كبي أبدا أن لا يسوطر qalu sai su ce bal nattabi'u ma alqina alaihi aba'ana mu dai za mu bi abin da muka da kaka da kakanni suke yi awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun Allah ce ko da iyayensu din nan ba su hankalci addini kyakkyawan fahimta ba kuma ba su shiryu akan aikin nan da suke yi ba daidai ba ne in dai suna kai wannan usulubi ne na fir'auna lokacin da annabi Musa ya tallata masa addinin Allah addinin musulunci sai ce qala fa ma balul quruni ula to yanzu mun ji kakanninmu da iyayenmu yaya su inda yanzu wannan da kace ba muke yi ba ne kyau bane su kuma iyayenmu da suka mutu suna yin wannan abin su yaya su sai annabi Musa ya ce kala ilmuha inda rabbi fi kitab ilimin aikin da kakanmu da kakanninmu suka yi na ayyukansu da yanzu ku kuke yi da na cika mai kyau ba yana wurin Allah a rubuce a cikin lauhil mahfuz shi ya san hukuncin da zai bashi la yadillu rabbi wala yansa ubangiji na baya kuskure kuma baya mantuwa saboda haka ba wai yayi kuskure bane da ya kawo wannan dokar su dai da suka shuɗe tilka ummatun qad khalat su al'umma ne sun riga sun shuɗe laha ma kasabat da suka aiwatar yana kansu wala ku ma kasabtu ku kuma abinda kuke aiwatarwa yanzu yana kanku shi Allah zai turke ku akai wala tusaluna amma kanu ya'malun Allah ba zai taɓa tambayan ku akan abin da kakanka da kakan kakanka yi ba kai abin da kai Allah zai tambaye ka ko kaga yanzu iya ruwa ne duk da kai ruwanka ya yi ko a'a kai yanzu me za ka yi shi ta a nan su suka ce wai sun tadda kakanninsu suna aiwatar da wa'annan ababai da jahilci da rashin hankali shi ta imamu ibn ishaq ya rawaito asari daga abdullahi dan abbas ya ce dalilin saukan wannan ayar shine yake cewa annaha nazalat fi ta'ifatin min al-yahud wannan ayar ta sauka ne akan wasu ɓangare na yahudawa ahun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila islam manzon Allah ya kira su ne su zo su musulunta kaga sun ka gaskiya to me ya faru da su qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana sai suka ce wa manzon Allah su fa suna nan za su bi abin da suka tadda kakannin suna yi a madina shi za su fa anzala Allahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alqina alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun ma'ana koda kakanninku da babanninku ba sa fahimtar gaskiya kuma ba sa shiriwa akan shiriya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta daidai shi shikenan kuma za ku bi su kenan sai ku bi su akan haka wannan ba uzuri bane a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah shirya da mu an ce lokaci yayi za mu da dama da tambayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan da tambayar ce malam dan Allah ina son karin bayani akan ayar da ke cikin suratul baqara shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran shin daga fatiha zuwa nan aka saukar ko kuwa daga fatiha zuwa nasi shine aka saukar sukutun da guda daga baitul izza zuwa daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza sannan daga baitul izza zuwa zuwa saman duniya sannan daga saman duniya zuwa kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka dai a watan ramalana ne Allah ya saukar ma'ana saukan nan na farko da aka yi shine daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza daga baitul izza zuwa sama'id duniya shi ma haka shaharu ramadan din ne daga sama'ud duniya zuwa zuciyar manzon Allah munajjaman bi ma'ana mufarraqan duka a watan ramadan ina fata an gani Allah ya saukar da shi ya mai da shi annabi a watan ramadan aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzanci a watan ramalana ne aka saukar masa da manzanci ranar litinin wannan da take da assalamu alaikum ma'ana a karatun da ya gabata na baya ta ce idan mutum ya aikata laifi in ba kama shi da shi wato Allah ya yafe masa to idan mutum ya kasance dan fashi ne ko dan ta'adda ko na ne shi ba idan ya tuba Allah zai yafe masa bayan ya kasa dukiya bayan Allah ko ba zai yafe masa ba na gode malam Allah da ƙara basira ya yi magana kenan akan ayar da muka kawo na sababu nuzul innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada in yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adhim illa alladhina tabu min qabli an tuqdiru 'alayhim fa'lamu anna Allah ghafurun rahimun Allah ne ce ba ni ba Allah ne ya ce ya yafe musu ko da kidnappers ne in ya tuba ko da bandit ne in ya tuba kafin a kama shi ku gane sharaɗin Allah haka ya ce kafin a kama shi da wannan aikin ya tuba Allah ce hukuncin da na a kashe shi Allah ce na yafe saura sa tsakaninsa da wa mutane wa'anda ya tarba ya kwace kuɗinsu ya maida musu wannan kuma Allah ba zai yafi ba amma haƙƙinsa na Allah wanda ya ce a kashe shi Allah ce ba za a kashe shi ba yanzu sai ya rage masa ya dinga bibiyan mutanen da ya san ya cuce su ya je roƙi gafara ko ya maida masa haƙƙinsu shine raddul mazalim amince wannan maida abin da ta zalunta wannan shine ka'idar a musulunci shi idan mutum ka cuce shi sai in shi da bakinsa ya ce ya yafi haka ba Allah baya taɓa yafewa saboda ku gane karatun idan mutum ya cuci dan uwansa musulmi ai laifi biyu ne na farko ka saba wa Allah saboda Allah ce kakka cuci dan uwanka musulmi an gane na biyu ka shiga haƙƙin dan uwanka musulmi kaga yanzu ka saba dokar Allah kuma ka shiga ne haƙƙin dan uwanka musulmi Allah da ce kada ka yi in ka tuba ka cika sharuɗan tuba Allah zai yafe maka amma wancan Allah ba zai yafe maka haƙƙin shi wancan mutumin ba sai in shi da kansa ya ce ya yafe ko kuma kai da kanka ka je ka neme shi ya yafe maka in yace ya yafe shi ke amma in ya yafe maka ba Allah ba zai taɓa yafe maka wannan haƙƙin ba amma shi nashi ya yafa shi an gane wannan Allah ya samu dace wannan da Allah ya kara lafiya da basira sannan ya ce malam da wanda Allah ya rubuta shi da haihuwa ne sunna ta ce ya yi a kan wannan abin haihuwa na farko ce daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka maka haihuwa kana da zaɓi biyu a ranar farko in kana da sunan da zaka kawo ɗanka a kake ka ce wannan ɗan da aka haifa sawa ne. in kana da sunan da kake so ka sa in kuma ba ka da shi sai ka yi tunani ko ka ɗan yi shawara to rana ta bakwai sai ka sa masa suna an fahimci wannan saboda man Allah sallallahu alaihi wasallam an mai haihuwa a take kuma ya sa suna Ibrahim a take da kafin masa a Maritul ya ta haifa masa a ya sa masa suna Ibrahim yace jiya da daddare mata ta kuma haihu Maritul ya ta haifa min ɗa namiji kuma wa sammaituhu bismi abi Ibrahim hadisin imam bukhari da muslim yace na sa mai sunan kakana annabi ibrahim wato ibrahim duk kana da shi kenan kamar yadda imam ibn qayyim al-jawziya ya faɗi a cikin tuhfa da zo kan wannan hali haka da shi zaka yi shawara ku sani maza ku aka ba haƙƙin sa wa ta suna ba matan ku a gida ba saboda wani lokaci zai ka ji an kawo yarinya wani sunan da ba yi da asali bal kuma suna ne bala'i kuma kai uba kana nan ka yi shiru sai Allah zai sace gobe kiyama kaman zakuma eh zakuma kaga ba suna bane mai kyau mummunan suna ne itaciya ce mai bala'in zafi da tafarfasa a wutar jahannama ita ce zakum inna az zakum Allah ce sai ce ne ta'amul asim abincin masu saban Allah ka ce wa ekam abincin masu saban Allah an samu bala'i wato abincinta kaga kenan abincin gayu kenan lafi ta bugewa sai mana shi ne sakon na biyu shi ne ka maka tahnik ka da bino ka tauna ka diga masa a baki amince wannan na uku shine kai masa addu'a na albarka don duk duniya ba wanda ya kai ka daraja a kan wannan da saboda duk addu'an da za ka yi wannan da Allah ya karba amince wannan a matsayin ka na uba ka nemi karin Allah ya kare wannan yaro ko yar daga sharrin shedan abin jefewa amince wannan sannan abu na hudu shine rana ta bakwai kai masa aski idan ɗa namiji ne da kuma ƴa mace an fahimci wannan hanabila ne suka ce ban ƴa mace ba a aske mata gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana a hadisin yace amitu anhu al-adha wannan cutar ku gusa masa da shi wannan gashin da ya fito da shi duniya Allah ce mai cuta aske kuma ibn qayyim al-jawziya yace daga cikin fa'idar da dan yake wannan gashi ne shi cire shi yana da alaka da ganin sa haifin sa kawai wannan sa'annan abu na biyar shine ka yanka masa rago in kana da hali guda biyu in babu hali sunna ce musabiya in babu hali sai ka yanka mai rago ɗaya yayi musabi ne ka yanka mai rago biyu namiji ita ya mace rago ɗaya amma in ba ka da kuɗin da za ka siya rago biyu za ka iya yanka rago ɗaya in ba ka da kuɗin rago to za ka siyan masa bunsuru ta yanka ko tinkiya don ka san masa za a ce a wannan ma da ɗan ustaz aka mai yanka saboda haka in ka ki yankawa kana da laifi a wurin Allah saboda doka ce Allah baka kuma kana da damar da za ka yanka saboda haka ko dai rago ko kinkiya ko bunsuru ko akuya amma ji wannan duk wanda in aka da kudin rago aka da kudin tinkiya eh, wata tinkiyar ma ai tsada take da shi alal kala ne sauki ne ka samu yar talatin har sittin akwai tinkiyar sittin ko to kaga amma dan bunsuru dan taure kana da dan dubu ashirin aka samu dan taure lafiyayye a ba nan kudin sai ka siya a ruwanka kai ibada kake yi ka yanka lada za ka samu a wurin Allah amince wannan so da ya namiji da ya mace duka ana musu aski anabila ne suka ce ban da ya mace amma hadisin da maza Allah ya zo da shi hadisin bukhari da muslim ya ce anifu anhu hul'aza ku gusan masa da wannan dattin dattin da ke kansa haka in maza Allah ya kira sa datti cuta to ba bambanci da ɗa namiji da ya mace saboda haka dukkan su yara ne saboda haka a cire an yi amfani ne da wancan agalabiya shi wannan wannan shine dokar da ke kan yaro Allah ya samu dace an ce lokaci a'a kiran sallah a dama da hagu bai inganta shi sa ban ambace shi ba akwai hadisi da ya zo akan ana kiran sallan a kunnensa na dama a yi ikama a kunnensa na hagu amma hadisin bai inganta ba shi kuma ibada ba a bautata wa Allah da hadisi da ifi shi sa kuka baki wannan a cikin mayani na ba afin wannan jazakallahu khair Allah muka karanta daidai Allah ya karba mana da kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana da muke ta karantawa tun da farkon wannan wata har zuwa wannan lokaci da Allah ya raya mu ya ara mana numfashi muke rayuwa a doron ƙasa muna roƙon Allah ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kada ya zama dalili na halakan mu a duniya kafin lahira yadda Allah subhanahu wataala ya hada fuskokin mu a wannan masallaci muna sa ya hada mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shugabannin da Allah ya azurta mu a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kinsa a cikin zukatansu tausayinmu da ƙaunanmu da begenmu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira ya kame hannayensu kada ya sa su aiwatar da ababen da za su zama cutarwa gare mu gare su da kuma wannan al'umma gaba ɗaya mu kuma da Allah ya kaddara muna rayuwa a ƙarƙashin tsarinsu ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba dukkan abin da ya saba wa dokarka in sun umarce mu da shi ya Allah kada ka ba mu ikon aiwatar da shi su aka kame hannunsu kada ka ba su ikon aiwatar da shi ko umartar mu da wannan aiki kun kuma musulmi da suka fada cikin hannun wato wa'annan mayagun mutanen muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu mafita a rayuwarsu mu kuma da Allah ya kare mu daga sharrin su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kare mu har zuwa ranar da za mu koma gare sa ba tare da mun fada a hannunsu ba su kuma masu wannan mummunan ta'afan ya Allah ka fi su masu shiryuwa a cikinsu ya Allah ka shiryar da su ka ba ikon gyara wannan ɗabi'u waɗanda ƙaddarar ka ta gabata a kansu cewa ba za su shiryu ba ya Allah ka magance mana matsalar su ba tare da mu mun wahala da bala'insu da fitinarsu ba ya Allah kai ka fi mu sanin hanyar da zaka magance mana matsalar muna kuka zuwa gare ka muna kai kukanmu da rauninmu da mu zuwa gare ka muna cikin wani hali na kakani ƙayi ya Allah ka fitar da mu daga wannan bala'i wannan kunci da talauci da kuma tsananin rayuwa da ka jarabce mu da shi a wannan yanki namu na arewa ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana ka gafarta mana ka gusan mana da wannan kai wannan kuncin da bala'in da tsadar rayuwar da sauƙin rayuwa har zuwa ranar da za mu koma gare ka wa'anda suke haifar da wa'annan ababen a cikinmu ya Allah ka fi mu sanin su ya Allah ka kausasa zukatansu ka su gyara wannan ɗabi'u idan masu shiryuwa ne in ko ba masu shiryuwa ba ne ya Allah ka kawo mana wa'anda za su karya su kuma su mai da su kaman kufai a cikin al'umma mu kuma a samu zaman lafiya da abin da lafiyar za ta ci har zuwa ranar da za mu koma gare ka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga wannan al'umma a matsayin wakafi ya Allah ka yi albarka da zuriyarsa ka yi albarka da dukiyarsa aka masa da gidan aljanna gina masa katafaren estate a cikin aljanna kamar yadda mu ma a ba mu iko wannan wuri yana karkashin mu da mu da muke karantarwa da mu da muke sauraro kan kallo ya Allah mu ma yi albarka a gare mu yi albarka ga zuriyar mu da kuma dukiyar mu mu ma ka gina mana katafaren yanci a cikin aljanna da mu da shi ga baki daya ka sa aljanna ta zama makoman mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk